الشيطان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na talata sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya gabanin mu kai ga fara karatu muna da tambaya guda ɗaya mai tambaya yake cewa ina hukuncin mai kiwo domin ya sayar a kirsimeti domin ya samu riba mana mutum ne yake kiwo ko dai kajin gidan gona ko tumaki ko awaki ko shanu ko wani abu da ya kama da wannan na dabbobin nema waɗanda ake ci amma manufarsa shine ya jira lokacin kirsimeti ya yi sai ya siyar ga masu kirsimeti don ya samu riba shin wannan ya halatta a musulunci ko bai halatta ba amsa shine yin hakan bai halatta ba domin menene kirsimeti shine bikin da mushan suke yi ko kiristoci suke yi na tunawa wai da ranar haihuwar dan Allah wal iyazu billah waye dan Allah aqida su shine annabi Isa alaihi salatu wassalam kaga wannan barna wannan babban laifi ne daga cikin manyan laifuka, domin cewa Allah yana da ɗa girmansa ya kai sama da ƙasa su dagargaje su wargaje ubangiji ya ce takadu samawatu takadu samawatu ya tafattaruna minhu min watan al-ardu wa takhirru jibalu hadda saboda me an da'a takadu samawatu ya rage kirin sammai baki ɗayansu ya tafaffar na su tsatsage watan shakkul ardu ita ma ƙasa ta kyakkince wata firul jibalu duwatsu su kuma su dagargaje haddan su daga-daga an da aulin rahmani walada dan an ce allah yana da kaga wannan ta'addanci da yake sa sama ta rage kaɗan ta tsage ko ta bargaje ƙasa ta kyakkece duwatsu su dagargaje shi fa waɗansu suke warewa rana a shekara suna biki suna yanke-yanke don sa alhalin Allah maɗaukakin sarki ya ce ga haɗarin da yake kusantar mutane sakamakonsa Ko kai kuma a ce kana kai gudunmawa zuwa ga wannan har kana kiwata musu wata dabba kana tattalin ta dan wannan rana ta zo ka siyar musu kai burin ka ka samu kuɗi to ka sani idan ka yi haka da kai da waɗanda suke yin bikin cewa Allah yana da daɗin duk da ya kuke a wajen Allah domin ka taya barna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce wanda aka yi laifi ko baya nan ya zo aka gaya masa ya ji daɗi to da shi da wanda suka yi duk ina ku ga wanda shi yana nan ma ya san za a yi laifin kuma ya bada wata gudunmawa tasa ta musamman da aka malamai suka ce wannan ya shiga karkashin taimakon barna wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa taqwa ku yi taimakekeniya akan ayyukan nagarta da kuma tsoron Allah amma wala ta'awanu kada ku yi taimakekeniya alal ismi bisa ga sabo wal udwan da ketare iyakar Allah da haka wanda ya kiwata dabba dan ya siyarwa masu bikin kirsimeti su ci kaga ya taimaka wa barna duk da ba wai kyauta ya ba su ba amma dai ya taimaka domin ba kowane taimako bane yake zuwa a kyauta akwai taimakon da za ka yi amma kai ma ka dan samu wani abu to wannan taimako ne tare da samun wani abu wanda shi ma kuma ya shiga cikin taimakawa barna da aka dai ya'yan uwa baya halatta haka da aka malaman musulunci suka ce idan kai manufarka shine ka siyar ka samu riba ba wai dan ranar kirsimeti ba ko ma wani lokaci ne ka kasance kana kiwata dabbobi ka siyar idan lokacin kirsimeti ya zo ba za a ce karka siyar ba ba za a ce karka kiwon ka ba domin daman kasa bai yi kawai ka'ida shi ne duk wanda ya zo siya sai ka lura in ka tabbatar mai kirsimeti ne a lokacin kirsimeti kakka siyar masa amma ba a ce kuma sai ka yi bincike ba ma'ana wanda suke siyar da kaji ko shanu ko awaki ko nama ba za su daina siyarwa ba dan ranar kirsimeti ta yi amma abin da ya zama wajibi a gare su shine duk wanda ya zo siya suka tabbatar me kirsimeti ne kar su siyar masa amma wanda ya zo siya ba su san me zai yi ba kuma a ce su binciki me zai ba kawai su siyar su ci gaba da harkar su Allah madaukakin sarki ya samu gani Tambayar ta biyu yake cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya yace tambayar kamar haka menene hukuncin kiwon dabbobi da dusar giya mutum ne yana kiwon dabbobi amma dusar giya yake ba su suke ci to a malamai suka ce idan babu wani abincin da zai ba su ne su ci ba zai basu su mutu ba sai ya ba dusar giyar a babin larura domin ba wai dabbobi ba ma mutum dan adam ma idan ya rasa abinci yana shan giya dan ya kubutar da rayuwarsa yana cin mushe dan ya kubutar da rayuwarsa ubangiji madaukakin sarki yace ce حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخ مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم wannan aya mai tsawo cikin suratul ma'ida Allah ya faɗi abubuwan da ya haramta mana daga ciki akwai mushe akwai jini akwai giya akwai dabbar da aka yanka da sunan wani Allah sannan da dabbar da yar uwarta ta soke ta da kaho da dabbar da ta gangaro daga dutse da dabbar da dabbar farauta ta kama kuma ta fara ci duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki ce illa ma zakkaitum sai wanda ku kuka riske shi bai mutu ba kuka yanka sai ce zalikum fisk domin dukkan cin waɗannan ya shiga cikin fasikanci to can a ƙarshe sai Allah ya ce fa mani durra fi makhmasati amma wanda ya shiga cikin halin bukata saboda tsananin yunwa gaira mutajanifin li ismin ba mai karkata zuwa ga sabo ba abin nufi fa akala sai ya ci to la isma alaihi babu laifi a gare shi fa inna allaha ghafurur rahim anan a wata ayar ubangiji madaukakin sarki ce fa man yusra ghayra bagin wala adin nan ma fa inna allaha ghafurur rahim da haka dai idan cikin larura mutum ya samu kansa yana iya cin mushe dan ya kubuta yana iya shan giya dan ya kubuta yana iya cin jini dan ya kubuta yana iya cin duk sauran dangin wa'ancan dabbobi da aka haramta dan ya kubutar da ransa in ko mutum yake ci har ya mutu to yana da laifi a wajen Allah subhanahu wataala laifinsa shine ya kashe kansa da kansa to sai malamai suka ce hatta ita dabba idan an rasa abincin da za a ci ne sai wancan dusar babu laifi a bata ta ci amma matukar akwai wani abincin da za zaka bata wata dusar ba ta giyar ba to ka bata wannan ya fi kubuta abinda ake lura shine ba wai ita dabba a karan kanta dusar giya haramun ce ta ci ba a'a ita dabba giyan ma ta iya sha giyan ma iya ci dusar giyan ma ta iya ci amma matsala a karshe kuma waye zai cinta zai ci kai to kaga yanzu idan dabba ka ta ci giya ko ta ci dusar giya kai kuma ka zo ka ci ya zama waye ci giya kenan waye sha giya kenan kai to kai kuma shan giya a wajen ka haramun ne to da haka malamai suka ce in ababin larura ne babu laifi to sai dai idan aka zo za a yanka dabbar dan a ci matukar an san dusar giya take ci to sai a ajiye ta kwana uku a nema mata wani abincin ba wannan dusar giyar ba dole ne sai an yi wannan in dai an kusa yanka ta suka ce a wannan kwana ukun duk kashin da za ta yi da fitsarin da za ta yi da gumin da za ta yi to ana sa ran na waccan dusar giyan ne ya fita yanzu kuma ta ci wanda ba dusar giya ba a ƙarshen cikon kwanaki na uku kai kuma sai ka yanka ta kaci. wannan yayi daidai da abin da magabata suke cewa aljallala jallala shine dukkan wata dabba da ta halatta a ci amma kuma take cin najasa wani lokaci zaka ga kaza tana cin kashi abin nan eh, rago yana cin kashi agwagwa tana shan kwata kwatami to irin waɗannan dabbobin da ma ire-iren su na sauran dabbobin da ya halatta mutum ya ce in suna cin najasa sunan su ya koma jallala to sahabbai da tabi'ai idan dabbar su da suke ci ta koma tana cin najasa ta zama jallala to in sun zo za su ci ta sukan aje ta kwana uku su hana ta cin najasar sai su rinka bata wani abincin ta yi kashi ta yi fitsari ta yi gumi duk na najasar ya fita sai su yanka sai su ci da aka kai ma idan kana da dabbobi baka da abincin da zaka ba su sai na dusan giya ka ci gaba da ba su ba za ka ba su su mutu ba amma gab da lokacin da za a yi amfani da su na ci to a dakata kwana uku a daina ba su wannan dusan giyar lalle a neman musu wani abincin a madadin wannan in ya so in an yanka su kuma sai ce wallahu ta'ala a'la wa a'la a jiya idan ba ta ba mun tsaya karshen aya ta 81 cikin wannan sura mai albarka suratul qasas amma za mu sake komawa bayan mu ɗauko karatu daga farkon aya ta 80 daidai mai Allah ya ce suka ce cikin mutanen annabi musa kuma mutanen karuna suka ce da suka ce da waɗanda su kuma suke kwaɗayin abin duniya da suka gani tattare da karuna wanda ambaton su ya gabata a ayar baya qala na yuri alhayata hayatar duniya ya laita lana mithla ma utiya karu to sai waɗannan masu ilimi suka ba su amsa suka ce Wai kai can ku sawabullahi khairun ladan Allah shine mafi alkhairi me ladan Allah shine aljanna liman amana wacce ita Allah yana bayar da ita ne ga wanda ya yi imani wa amila salihan kuma ya aiki nagari wala yulqaha ba wanda ake jefa shi cikin ta ko ake gama shi da ita ko ake saka shi a cikin ta ita ba aljannar illa sabiruna sai masu hakuri malamai suka ce masu hakuri biran kwadayin abin duniya wanda zai kai su ga sabawa Allah kuɗi ne kasan zai kai ka ga sabon Allah sai kai hakuri ka bashi to shi kuma Allah sai ya musanya maka da aljanna a'a wata mata ce kake so kuma ka san in ka aure ta za ta fitine ka addinin ka sai kai hakuri ka batta to sai Allah ya musanya maka da aljanna a'a wani mulki ne wani mukami ne kake so ka samu kuma ka tabbatar in ka samu zai shagaltar da kai ga barin bin Allah sai ka hakura to shi kuma Allah sai ya musanya maka da aljanna ala ramma ubangiji ya ce fa amma man khafa fa amma man khafa maqama rabbih wa laha an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ubangiji ya ce fa amma man khafa maqama rabbih duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ranar tashin alkiyama sakamakon wannan tsoron wa nahan nafsa anil hawa sai ya hana zuciyarsa abin da take so wanda da ya biye mata za ta kai shi ga Allah to wannan automatically ubangiji ya bashi tikitin shiga aljanna ubangiji ya ce fa innal jannata haqiqa aljanna hiya ma'awa ita ce makoma ga masu irin wannan dabi'a Allah ka sa mu ciki da haka shine Allah ya ce wala yulqaha babu wanda ake sanyawa a cikin aljanna illa sabiruna sai masu haƙuri gaburan son zuciya wanda zai kai su ga saban Allah gaburan abin duniya wanda zai kai su ga sabawa Allah suka haƙura suka bashi suka yadda da su ba Allah to waɗannan makoma su ita ce aljanna to sai Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidari magana sai ta sake komawa zuwa ga karuna daman maganarsa ake yi tun daga faɗin Allah inna qaruna kana min qaumi Musa idh qala lahu qaumuhu la tafra فخرج قال انما اوتيت على علم عندي فخرج على قومه في زينته kaga duk magana karuna ake kenan wannan magana da aka dan saki layi aka yi na qala na yuri alhayata ad duniya da qala na utul ilma shine abinda malamai suke ce da shi al-iqtira ma'ana sakin layi jumla ce mai karan ana cikin wata magana an fita dan a dan sha iska sai kuma a sake dawowa a ɗora daga inda aka tsaya to da haka Allah ya sake dawo da mu cikin maganar karuna daman Allah ya ce mana fa kharaja ala qaumihi fi zinati ya fito ga mutanensa cikin kawa da adansa dan ya yada fasadi ya nuna ya ci dubu sai ceto ya karyata annabi Musa ya masa shari in ba manta ba a baya can na gaya mana hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin da Imam hakim da Ibn Abi Hatim da Ibn al-Munzir duk sun kawo shi cikin littattafansu na tafsiri wanda suke magana akan menene abin da ya haifar da sa'in sa tsakanin annabi Musa da Karuna to cikin wancan hadisi mai tsawo wanda malaman tafsiri suke ambatawa suka ce karuna ya zo ya tarar da annabi musa a filin wa'azi kuma ya yi hayar karuwan da za ta zo ta yi wa annabi musa shari ana tsaka da wa'azi ya shigo fili ya dakatar da annabi musa ya ce ina da tambaya annabi musa ya tsaya ya saurare shi me tambayar ka ya ce so nake ka gaya mun me allah ya umarce ka ka gaya wa mutane ya ce ya umarce ni da sallah ya umarce ni da zakka ya umarce ni da kaza da kaza kuma ya hana ni zina ya ce duk wanda ya zina kaza da kaza da kaza sai karu ne ya ce yanzu ko kai kai zinan haka hukuncin yake a wajen allah annabi musa ya ce ko ni ne sai ya juya yake mutane kun ji abin da musa ya ce suka ce mun ji shikenan sai ta wannan karuwa ta tsirin ta fito fili ta ce to ni kuwa akwai wani abu tsakanina da kai ya musa ga wandanka ko ga rigarka to sai ran annabi musa ya baci sai ya tashi sai juyo ga wannan karuwa ya ce tsakaninki da allah wannan magana da kike faɗa gaskiya ce sai ta ce to tun da ka ce tsakanina da allah gaskiya wannan magana ba gaskiya ba ce karu ne yasa in zo in maka sharri kuma ga kuɗin da muka yi jinga ya ce zai biya ni to wannan yasa annabi Musa ya tashi daga wajen wa'azi ya kalli alqibla ya sallah raka'a biyu ya roki Allah ya hore masa ƙasa ya ba ta umarni ta bi shi Allah kuma ya hore masa to da sai annabi Musa ya juyo ga karuna da shi da duk yan kanzaginsa waɗanda suke take masa baya da kayan adan nasu baki daya sai annabi Musa ya ce khuzihim ƙasa ta masu. da aka nan take sai kasa ta kama karuna da shi da yan kanzaginsa da dawakansa da komai zuwa idan sawu suka ji kafarsu kasa ta rike annabi musa ya sake ba ta umarni na biyu ce ku kama su kasa ta sake kama su zuwa gwiwoyinsu ya sake ba ta umarni na uku ko zihin kasa ta sake kama su zuwa su zuwa su. ya sake ba ta umarni na hudu kasa ta sake kama su zuwa su. to anan ne suka rinka kakari suna neman tuba a wajen annabi Musa a ba annabi Musa bai saurare su ba ya sake cewa kasa kama su kasa ta kama su ta haɗiye su baki ɗaya. to a nan a aka ce bayan annabi musa ya yi addu'a ƙasa ta haɗiye karuna da shi da mutanensa sai Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa ya je ganawa da shi sai ce ya Musa me yasa bawa na ya maka magiya baka saurare shi ba inda da ni ya kama kafa da ni na saurare shi yace ya ubangiji wata magiya yace lokacin da ƙasa ta kama su zuwa wuya ai sun ce da kai ya Musa ka yafe mana wannan magana mun yadda mun yi kuskure amma ka sake bawa ƙasa umarni ta haɗe su me wannan yake nunawa tausayin ubangiji subhanahu wataala ga bayansa Allah kam mai matukar tausayi ne ga bayinsa sama da tausayin da uwa take da shi ga ɗanta sama da tausayin da uba yake da shi ga ɗansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an je an yi jihadi an dawo wata uwa ta nemi ɗanta ta rasa ta rikice ta gigice tana ta neman ɗanta kamo wancan ɗa ta kara a jikinta sai ta ga kamo wancan ta kara a jikinta sai ta gaba ba nata bane annabi yana gefe da sahabbai suna kallanta can daga baya sai ta samu ɗanta sai ta karo shi a jikinta ta bashi mama ya hausha sannan sai aka ga hankalinta ya kwanta sai annabi ya ce kun ga waccan matar sahabbai suka ce muna kallanta ya ma'aikin Allah ya ce kuna tsammanin za ta ɗauki ɗanta ta jefa wuta da kanta suka ce ina wannan ba zai yi ba a tausayin uwa ta ɗau ɗanta da kanta ta sa a wuta sai ce to wallahi Allah ya fita tausayin bayinsa sama da yadda take tausayin ɗanta duk wanda kaga Allah ya ɗauke shi ya jefa a wuta kafircinsa ya kai kafirci kamar yadda idan kaga uba ne ya ɗauki bulala yana dukan ɗansa baki ba ne laifi ya masa ladabi yake so ya masa to daka idan kaga Allah ya ɗau bawa ya sa a wuta kangara ce ta bawa ta kai amma ba wai dan Allah baya son sa bane ba da haka Allah madaukin sarki ya tausaya kamar yadda wannan ruwaya ta nuna to bayan haka ya faru ƙasa ta cinye karuna ta cinye yan kanzaginsa yanzu gidan karuna yana nan suto suto na kuɗi da karuna yake da su duk suna nan to sai yan kanzagi suka shiga yadawa a gari ai Musa yayi wa Karuna mummunan addu'a ce domin yanzu a gidan Karuna babu wanda zai gaje shi in ba Musa ba dan Karuna bai da da mata kawai ke gare shi duk yan uwansa da iyayensa sun mutu kadai annabi Musa ya rage masa domin daman suna da dangantaka kamar yadda a farkon karatu mun faɗa da haka masu yada jita-jita yan ƙarya yan yarfa yan sharri sai suka ce ai abin da sa Musa ya yi wa na mummuna addu'a ƙasa ta cinye shi dan ya ci gadansa ne to shine sai annabi Musa da ya ji wannan labari sai ya sake yin shela ya ce duk wanda ya san yana cikin wannan gari gobe ina gayyata sa gidan karuna yasa aka tara duk kudin karuna a kofar gidansa yace kuma duk wanda bai zo ba zan yi masa addu'a irin wacce ne wa karuna shi ma kasa ta cinye shi da haka hatta guragu da sauri suka je marasa lafiya a gadon asibiti aka tura wasu a wulce kowa sai da ya ce don tsoron kada ka sata ci wannan wani kauli ne daga cikin maganganun malaman tafsiri amma ba shi da wani sanadi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hakan ta faru abin da yasa suke kawo wannan saboda aya ta ce da karuna da gidansa duk aka sa kasa ta cinye su to me ya kawo batun kasa ta cinye gidan karuna suka ce saboda an yi wa annabi musa sharri ne na cewa ya yi masa addu'a ne shi ya mutu dan ya ci gado to da sai su kawo wannan kisa-kisa ce isra'iliya Allah kadai ya san ingancinta ubangiji yace fa kasafna bihi sai muka rubta da shi al'arda cikin ƙasa wa bidarihi da gidansa shi wa shi karuna Baba ba kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wata jama'a a duniya da ta isa ta hana Allah ya masa abin da ya masa bai da wasu yan kanzagi da suka isa su sha makance shi daga azabar Allah bai da wasu bodyguard bai da wasu escort bai da wasu security bai da wasu intelligence bai da wani duk wani mai isa wanda ya isa ya hana Allah ya masa haka me wannan yake nuna mana in takamar ka kana da kuɗi kana da masu ma fadanci kana da masu cewa alaji a dawo lafiya akwai masu bude ma kofa in ka zo gida akwai masu yi ma hira akwai masu tsaron gidanka akwai masu kaza to ka nemi zama zaman lafiya da Allah dan wallahi idan ka kuskura ka tono fushin Allah idan ya dirka ko ka wayance masu tsaron ba za su iya maka komai ba ubangiji ya gwada haka idan masu mulki ne in suka fusata shi ya dinkaro su gamawa yake da su duk fadawansu ba sa iya kare su ga fir'auna mai mulki dai ba aika masa ba mai infiraji ya ce dubi fir'auna wai shi mai gadara ba kamar shi har cikin ruwa ma ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba duk takamar fir'auna da abin da yake ji da shi amma da ya tunkaro Allah da ya fusato Allah da Allah ya darka ko shi ba abin da ya tsare shi ubangiji ya ce falamma asafuna falamma فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين نعم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الله يكي فلما آسفنا يا عند فرعون دي إن كان زجنسا سكا فساتامو انتقمنا منهم سيمك دنجيسو fa aqraqnahum ajma'in muka dilmiyar da su a cikin ruwa baki ɗayan su waja'alnahum muka sanya su salafan sun wuce sai tashin zance wa masalan lil akhirin kuma su zamo misali ga yan baya jan kunne ga yan baya shi yasa wata surar cikin suratul naziati ubangiji yace inna fi zalika la ibratan inna fi cikin abin da muka yi wa fir'auna la ibratan akwai abin daukar izina da lura amma liman ya yakhsha ga wanda yake tsoron Allah cikin masu mulki da ka ya dan uwa idan mulki kake takama da shi kada ka yadda ka fusata Allah ka nemi zaman lafiya da Allah amma dangiyar mulki ya ɗauke ka ko yawan masu tsaro ya ruda ka kana jin ba wanda ya isa ka taba Allah to kashin ka ya bushe karya ka ta kare lokaci kadai Allah madaukakin sarki zai sama da lokacin yayi kuma magana ta kare to haka nan in takamar ka kuɗi ga misalin karuna da ya fusata Allah ya jawo fushin Allah ya saba wa Allah giye kuɗi ta ɗebe shi yan kanzagi ba su tsina na masa komai ba masu tsaro ba su tsina na masa komai ba Allah ya gama da shi ya sa ƙasa ta haɗe shi da haka Allah yake wa ma kana lahu wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wata jama'a da ta isa ta taimake shi ta kare shi daga Allah subhanahu wata'ala ai gairuhu in ba Allah ba to amma ya riga ya saba wa Allah ya ku Allah zai kare shi bi yamna'u anhu halak ta yadda za su hana masa halaka babu wanda zai iya wannan wa ma kana min Muntasirin da dai karuna bai kasance cikin masu cin nasara ba a rayuwa dan duk mai kudin da Allah ya bashi kudi kuma ya ja daga da Allah ya ja daga da gaskiya ya ja daga da alqur'ani to ko shakka babu ba yadda za a yi nasara karshen sa zai kare kuma zai zama yayi karfan kaza ko karkon muzuru ma irin yadda karu ne Allah ya tsare mu to anan sai malamai suka ce me ya kamata mu dauka na izina dangane da wannan abu da ya faru a karuna abu ɗaya ne abin da za mu ɗauka na izina shine yi wa Allah girman kai dan kuɗi in kai wa Allah girman kai ba zai saurara ma ba dan mulki in kai wa Allah girman kai ba zai saurara ma ba to ina kuma talauci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki baya magana da mutum uku abin nufi a ranar lahira ba zai saurare su ba salatatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutum uku Allah ba zai magana da su ba ba zai saurare su ba ba zai yafe musu zunuban su ba kuma azaba mai radadi tana jiran su na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shaykhun zani mutumin da ya manyanta ya tsufa amma kuma yana zina wanda zina bata dace da shi ba in ma da a ce zina tana dacewa da wani to da da saurayi ta dace to amma da kowa ma bata dace ba amma sai kaga wani ya tsufa bai san ya tsufa ba tare da haka yana zina da haka wannan zinarsa ta fi fusa ta Allah subhanahu ta'ala sama da zinar matasa da zinar yara ƙanana na biyu mazala ce ailun mustakbir talaka ga girman kai domin girman kai bai dace da talaka ba in ma da mai kuɗi ya girman kai to ya iya fakewa da cewa aishi yana da kuɗi in ma mai mulki ya girman kai to ya iya fakewa da cewa ai shi yana da mulki akwai giyan mulki amma kai ba su da ba dada ba da ba dan akuya babu a banki babu a bankade sai girman kai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai irin wannan dabi'a Allah baya sauraron sa na uku shugaba makaryaci shugaba makaryaci domin ita ƙarya la'alla mai yin ta yana yi ne dan yana tsoron kada a cutar da shi la'alla mai yin ta yana yi ne dan a dan bashi abin hannu to amma kai kai ne gwamna kuma makareci kai ne chief security a jiha kuma kai ke giran a hannunka yake kuma kai karya karya bata dace da shugaba ba da ka duk mai karya Allah baya sansa, amma karyar shugabanni ta fi fusa ta Allah saboda babu excuse babu wani hanzari to da haka malamai suka ce babban darasin da za mu ɗauka a nan shine kuɗi da Allah ya ba karuna kuma yawa Allah girman kai kuma wannan hukuncin bai takaita ba akan karuna wai ba ma karuna ba duk wata al'umma da ta yi wani laifi Allah ya halakar da ita ba iya ita kadai wannan hukubar ta takaita kai ba abinda Allah yake so ya nuna mana duk wanda ya yi irin wannan laifin irin abin da ya samu wa'ancan shi ma zai iya samunsa me Allah ya ce alam nuhlikil awwalin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin game da asusun marayu yan agaji za su kewaya da fatan Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa ubangiji ya ce alam nuhlikil awwalin shin ba mu muka halakar da na farkon bane a humul akhirin sannan muka biyo da na baya kazalika fa'alu bil mujrimin haka muke aikata wa dukkan wani mai laifi ma'ana abin bai kare ba akan karuna duk wanda yau Allah ya bashi kuɗi shi ma ya dabi'a irin ta karuna to abin da ya samu karuna zai iya samun sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taɓa yin wani mutum ya sa rigarsa mai kyau ya fito yana jijji da kai yana takama yana girman kai take sai Allah ya ce ƙasa ka irin yadda kika kama karuna da ka tuni ƙasa ta kama shi ta haɗi ya shi fa huwa ya jaljalu fiha ila yawmil qiyamati da ka zai ci gaba da zurfafawa da yin nutso a cikin ƙasa har Allah ya tashi alƙiyama Allah ya tsare mu me Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqul na tamannau makanahu bil amsi sai waɗanda suka yi burin su samu matsayi irin na na ajiya suka wayi gari su wane ne waɗanda suka yi burin su samu matsayi irin na na ajiya su ne allazina yuriduna alhayatad duniya wanda aya ta faɗa a baya قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم to su waɗannan wanda suka faɗi wannan magana daman mun faɗa cewa muminai ne su ma ba kafirai bane ba domin dan ji an ce da su suna son duniya ka ɗauka cewa kenan kafirai ne a'a son duniya akwai wanda yake kaiwa ga kafirci akwai wanda baya kaiwa ga kafirci to da haka nasu a nan ba wanda yake kaiwa ga kafircin ne da haka muminai ne nasu ya yi kama da irin wanda Allah madaukakin sarki ce sahabbai sun yi ka san ku sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama karshen imani kenan ubangiji yace wa laqad sadaqakum Allah wa laqad sadaqakum Allah wa'dahu idh sahabban annabi ma waɗanda su ne jagororin imani ubangiji madaukakin sarki ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai mai son duniya daga cikin ku akwai mai son lahira thumma sarafakum anhu? sannan daga baya Allah madaukakin sarki ya da ku daga kafirai domin Allah yana ba da labari ne kan abin da ya faru a yakin Uhud a ƙarshe kuma yace wala kada afa ankum duk Allah ya yafe muku kenan kaga san duniyar tasu ko da kuskure ne amma bai kai su gaba fita daga musulunci bai kai su ba ga kafirci to da ka su ma waɗannan sahabban annabi Musa da Allah ya ce alladina yuriduna alhayata duniya, sai suka yi nadamar wannan burin da suka yi na su samu abin da karuna ke da shi dan haka sai suka wayi gari ya na suna cewa wai ka annan cap Lallai ashe Allah ya butudur rizqa liman yasha shi ke yalwata arziki ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa wa ya qadir kuma shi ke kuntata shi shi ma dai liman yasha ga wanda ya so daga cikin bayinsa ma'ana suka dawo kenan suna ne suna nadama to a nan lafazin asbaha sun wayi gari waɗansu malamai suka ce asbaha anan shine bayan abin ya faru da kwana ɗaya suka yi nadama domin kalmar asbaha a zahirinta ta larabci tana nuna sun shiga lokacin asuba kaga an wayi gari kenan kamar yadda a larabci akan ce amsa ya maraita mana ya shiga lokacin maraice akan ce abaha ya hantsata ya shiga lokacin hantsi to haka nan asbaha ya wayi gari to amma a wani lokaci a larabci akan ce asbaha abin nufi ya zamo ba wai ya ɗauki lokaci mai tsawo ko ya wayi gari ba da haka waɗansu malaman sun fassara asbaha da cewa sai da gari ya waye kwana ɗaya da burinsu na cewa ina ma muke da abin da karuna ke da shi daga baya da ya bayyana gare su laifi ne kuma sai suka dawo suka tuba kaga wannan ya daɗa tabbatar maka da cewa masu imani ne domin haka damar ɗabi'a mumini take mumini ba wai baya laifi bane yana laifi amma shi dai da zarar ya yi laifi in ya bayyana laifin ne to baya jinkiri kuma sai ya dawo ya yi mai ya tuba wallazina idza fa'alu fa'ishatan mu'minai wallazina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan suka aikata laifi aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukansu wanda shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan laifi zakaru Allah sai su tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubin su wa man yaghfiru sun san ba mai gafarta zunubai sai Allah wala misiru ala ma falu ba sa dogewa su ci gaba alama fa'alu bisa ga abin da suka aikata na kuskure wa hum ya'lamuna alhalin sun san kuskure da haka wannan sai nuna cewa lalle waɗannan muminai ne wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams sai waɗanda suka yi burin matsayin karuna a ɗazu in mun fasara amsu da cewa suka zamo ko kuma ajiya in mun fasara amsu da cewa suka wayi gari yaquluna suna faɗa waika anna Allah yabsutu rizqa liman yasha kalmar waika malamai sun mata fassara guda hudu wasu suka ce wai anan kalimatu tanaddum ma'ana suna faɗar wai a matsayin nadama ma'ana kai mu. ina ma dai ba mu ba to ma'anar wai kenan a wajen waɗansu malamai waɗansu malamai suka ce wai kalimatu tarahum kalma ce da take nuna tausayi ma'ana suna faɗar wai suna tausaya wa karuna halin da ya fada domin su kawai burin halinsa suka yi ba su kai ga samun halin ba amma sun ga shi wanda ya ya kai ga halin ga yadda masa ta koma an rubta da shi da dukiyarsa cikin kasa to sai suka dawo suna tausaya masa Allah sarki karuna ina ma dai a ce bai Allah haka ba ina ma dai a ce kuɗin da Allah ya bashi yayi sadaka yayi zakka ina ma dai a ce kuɗin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya fidda haƙƙin Allah kuma ya gaskata annabi Musa alaihi salam bai nufe shi da sharri ba da haka wai din kalma ce ta nuna tausayawa da jin kai na irin idan abu ya samu mutum ko da makiyinka ne bisa ga ɗabi'a ta ɗan adam sai ka ji ba daɗi sai ka ɗan tausaya masa ko da ku sa ya ja masa in ya so daga ƙarshe ka ce to amma kuma fa in an bi ta ɓarawo abu ta mabi sa'o in bera da sata kuma daddawa ma da wari amma dai ɗabi'ar ɗan adam sai ka ji kana jin tausayinsa da haka waɗansu malamai suka ce wai ɗin kalmar tausayi ce waɗansu malaman suka ce a'a wai din kalimatu ta'ajjub ce wannan shine abin da imamul jauhari ya faɗa da wasu daga cikin manya-manyan malaman lugar larabci ma'ana wai din daga nan bahaushe ya samo tasa wai ce ta mamaki ko bahaushe idan abu ya faru na mamaki zai ce wai suka ce to wai din daga nan aka samo ta wai ce ta mamaki ma'ana da suka ga abin da ya faru da karu na kasa ta cinye shi ta cinye gidan ta lukuikuye shi baki daya sai su wai ta abin mamaki da suka ce wai kalimatu da ajjo a fassara ta hudu da malamai suka yi wa wai suka ce wai ce da ma'anar wailu wailu kaico to kalmar kaico wailu ce wawun da ya'un da lamun a larabci amma sai dai wani lokaci akan yi mata annahat takaice zance shine a madadin a kawo ta da wawun dinta da ya'un dinta da lamun dinta sai a yi mai sai a takaita sai a kawo ta da wawun da ya'un a cire lamun din kenan anan daidai yake daga ce waila ka annallaha waila annallaha to amma ko shakka babu wajen faɗan wailaka annallaha zata ji akwai nauyi saboda inda za a ce ne wai ka annallaha wannan fi saukin faɗa to shi larabci ko da yaushe idan aka samu kalmar da za ta yi nauyi akan baki yakan yi kokari ya mata kanikanci ya rage mata nauyin dan baki ya samu saukin faɗa ta musamman in ta zuwa qur'ani wanda shi littafi ne da Allah ya gina shi dan saukakawa wala kad yassara alqur'ana lidhikri wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min zakir Allah ya ce hakika mun sauƙaƙe wannan littafi lidzikri dan ambato dan masu karantawa su karanta cikin sauki masu fassarawa su fassara cikin sauki masu fahimta su fahimta cikin sauki masu aikatawa su ɗauka su yi aiki da shi cikin sauki fa halimin muddakir shin ba za ku yi tunani game da haka ba da haka a madadin abar kalmar wailu ka annallaha tai nauyi sai suka ce sai aka da ita wai ka annallaha suka ce dalilin da ke nuna haka a larabci ana yin haka wailu a da ita wai kamar yadda wani mawaki yake cewa wala qad shafa nafsi wa abra'asukumaha qawlul fawarisi wai ka antara taqdumi suka ce asalin zancen wai laka antara aqdimi a madadin haka sai aka ce wai ka antara a madadin wai laka antara da haka kalmar wailu tana da ma'anoni guda hudu ma'anar da tafi karfi ita ce ma'ana ta uku da muka faɗa wailu kalma ce ta me ta ta'ajjub mamaki suke yi domin irin kudin da karu ne yayi da irin mutanen da karu ne yake da su da irin karfin tattalin arzikin da aka ba karuna ba wanda ya taba tsammanin a rana ɗaya karuna karshensa zai zama irin haka ba wanda ya taba tsammanin a rana ɗaya za a batar da shi daga doron ƙasa dukiyarsa ma ta busawunsa ba wanda ya taba tsammanin wannan da haka wannan ya cika su da mamaki da haka shine suke cewa wai ka anna Allah fudu rizqa liman yasha min ibadi kai lallai abun mamaki Allah shine mai iko Allah shine Allah yau ya tara kuɗi ga wanda ya so daga cikin bayansa ya bar wani cikin talauci wani a bashi kuɗin da ba zai iya cinyewa ba daga shi har ƴaƴansa har jikokinsa har jikokin jikokinsa wani kuma kaga an gadar mai da talauci shi yayi ƴaƴansa sun yi jikokinsa sun yi in banda Allah wake wannan ba wanda ya isa wannan to da haka wannan sa suke mamaki ga karuna mai kuɗi Allah ya tara masa kuma da ya tashi halakar da shi ba abin da ya hana shi ga wasu kuma cikin bayi suna cikin talauci kuma Allah madaukakin sarki ya kyale su dan su ba su saba masa ba ba su yi masa irin abin da karuna ya masa ba da haka Allah shi ke yalwatawa kuma shi ke kuntatawa ya yalwata ga wanda ya so ya kuntata ga wanda ya so yalwar da ya baka bata nuna ya fi son ka dan ya kuntata ma cikin arziki baya nuna yana kin ka duk yalwar arzikin ka in ka saba masa baya hana ya gama da kai ballantana kuma talaucin ka wanda ba zai sa Allah madaukakin sarki ya saurara maka ba matukar ka saba masa lafazin wa shi shine yudayyiq Allah madaukakin sarki yana kuntatawa domin kalmar yaqdir tana zuwa da ma'anar me at-tadyiq kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fa amma idza mabtalahu fa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahalan kaga fa amma idza mabtalahu wani ɗan adam in Allah ya jarabce shi fa qadara alayhi rizqahu ya kuntata mai arzikin sa kaga qadara bi ma'ana bayyaka qudira alaihi rizqu wanda muka kuntata masa arzikinsa ya zama bamu yalwata masa ba to shi ma ba zai ce ba zai yi hidimar iyali ba bal yunfit sai ciyar mimma ata wallahu daga abin da Allah ya bashi haka a cikin suratul anbiya yace wa zannuni wa zannuni idza سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين الله يكي وظنوني دماء أبو تنكي في شيني النبي يونس ابن متى iz zahaba mughadiba lokacin da ya fushi ya fita daga garin da Allah ya aike shi ya je wa'azi ba tare da Allah ya masa izini ba saboda mutanen garin sun ki imani sai fushi ya dauke shi zahaba mughadiban ya fita da fushi ya bar garin ba tare da umarnin Allah ba sai Allah ya ce fa zanna allan naqdir alayhi yana tsammanin ba za mu kuntata masa bane ba daga kalmar naqdir bi ma'ana nubayyin da haka malai yake cewa ayyu bayyibu ala man yasha'u Allah shi ke kuntatawa wanda ya so kamar yadda shi ke yalwatawa wanda ya so. sannan ma ce wai kalmar wai kuwa ismu fi'ilin suna ne na fi'ili bi ma'ana a ajab abin nufi ina mamaki kaga shi ma malam anan ya rinjayar da fassara ta uku kan cewa wai kalma ce ta ban mamaki ko ta nuna ana mamaki ai ana abin nufi shi mai zance yana cewa wai abin nufi a ajabu ana ni ina mamaki wal kafu kafin din da take cikin ka annallaha kuma bi ma'anar lam ai wai li annallaha ko a'jab li anna Allah da ka kafin din nan a madadin lamu ta'lil ce laula an manna Allahu alaina suka ce yo mu ma ba dan Allah ya yi mana ni'ima da baiwa ba me ce ni'imar da ya musu shine bai ba su kuɗi irin na karuna wanda za su kai su ga halaka ba shine laula amanna Allah alaina ba dan Allah ya mana ni'ima ba to sai wannan yake nuna kenan ba kowane lokaci bane talaka ya zama mai kuɗi ya fi shi akwai lokacin da talaka ya fi mai mai kuɗi domin waɗannan talaka ba su fi na ba sun fi shi da kai ma idan ka ganka talaka kar ka taba daukar cewa duk mai kuɗi ya fi ka a'a akwai sau da dama cikin masu kuɗin da kai talakan ka fi su me ka fi su imani me ka fi su kyakkyawar zuciya me ka fi su bin Allah me ka fi su wadatar zuci da ya kana da abin da Allah ya baka me ka fi su la'alla ma bin Allah la'alla ma ga baki ɗaya suna su kuɗin ma na haram ne la'alla ma na jinin mutum ne bahaushe kuma yake zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki ka zauna lafiya ba ka da duk wannan kargitan alhakan a kanka ya ba ce kana da kuɗi inda a ce ka gane to amma wani idan son duniya ya rufe masa ido sai ga kuɗi ko ana ha maza ha mata a yi su da kunyar duniya gwanda ta lahira wanda ya zubilla dan akwai waɗanda zaka ji ana cewa idan talauci yayi talauci suna cewa Allah ka ba mu kuɗi anan ko ta yaya ne lahira in mun je a san yadda za a yi ya ku za a yi wahala zaka sha kawai wallahi wutar jahannama za a sata, Allah ya tsare mu akwai wani mai kuɗi da ya taba wucewa ta rawun din bata la'alla wanda yake zuwa kano a cikin ya san kasuwar sabon gari ya san bata ya san rawun din nan na bata yadda yake cika da mutane wani alhaji aka zo za a yi ran abawu da shi da rana tsaka sai ga wani talaka kawai a kwance a tsakiyar ran abawu yana ta bacci sai ke cewa ina ma ni ne wannan bawan Allah direban su ne ke bada labari yace mai gida ya za ka ce ina ma kai ne wannan yace to ni ga ni ga kudin ga kwanciyar ga ga masu tsaro ga cin abincin da nake so ga zuwa kasar da nake so a lokacin da nake so amma ba ni da damar in yi bacci irin na wannan in zan yi bacci sai na sha kwaya kwayan nan za ta ɗauki minti ashirin arba'in talatin awa ɗaya da ta kare na farka bacci kawai Allah ya ɗauke masa an ba shi duk kuɗi amma ya kasa kwanciyar hankali amma kai talaka kai bacci lokacin da kake so ka tashi lokacin da kake so a inda kake so kana ganin wannan ni'imar ka raina za ka gane kuranka ranar da aka ɗauke ni'imar bacci aka baka kuɗi wallahi za ka gane kuranka da aka ba kowane lokaci ba mai kuɗi yake bin talaka shi yasa waɗannan talakawan na zamanin annabi Musa waɗanda suka rayu da karuna suka ce laula an manna Allahu alaina wallahi ba dan Allah ya mana ni'ima ba la kasafa bina mu ma da ya rubta kasa da mu domin da yayi ba mu hali irin na karuna da kuɗi irin na karuna kuma muka yi aiki irin na karuna kaga da wannan azabar da za ta samu karuna har da mu a ciki to ni'imar Allah ta sa Allah ya tsare su duk qurra suna karantawa la kusifa bina in banda hafs hafs kadai shi ke karantawa la kasafa bina ba dan Allah ya mana bin ni'ima ba damu ma ya rubuta kasa da mu amma sauran jumhur suna karantawa laula an manna Allah alaina ba dan Allah ya mana ni'ima ba la kusifa bina da an rubuta da mu ni'imar sai suka jingina wa Allah amma rubutawar ku saboda ladabi a wannan kira'ar ba jingina wa Allah ba saboda mai bisa ga ka'idar alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka duk alkhairi akan jingina wa Allah amma idan sharri ya zo to bayan Allah na kwarai ba sa jingina wa Allah duk da sun san da ikon sa da izinin sa sharrin ya zo amma bisa ga ka'idar wa ma asabakum min musibati wa ma asabakum min musibatin أيديكم ويعفو عن كثير ما أصابك من حسنة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أولما أصابتكم أصابكم

mummunan aikin ka ja Allah yake dora ma musiba domin in ba dan kayi masa mummunan laifi ba shi kuma ba zai kaddara maka mummunan sakamako ba to da haka wannan ita ce ka'idar da ta sa bayan Allah na kwarai idan wani mummunan abu ya same su sai su jingina wa kansu ba sa jingina wa Allah saboda sun san wane ne sababin su su ne sababin ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويأفو عن كثير da aka fi waccan kira'a ta jumhuru take karantawa la kusifa bina da an rubta kasa da mu a madadin la kasafa bina da Allah ya rubta kasa da mu to amma dukkanin biyan kowanne ka fassara ko wanne ka karanta daidai ne domin duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam laula amanna Allahu alaina la khasaba bina mala yace bil bina'i lil fa'il a wannan qira'a ta ta hafsu bil bina'i lil fa'il da bina'i na fa'il wa quri'a a wata qira'ar an karanta lil maf'uli ga bina'i lil maf'uli ma'ana fi'ilin ya zama mabni lil majhul da ka an shafi fa'ilansa shine la khasifa bina a madadin la khasafa bina sannan wai ka annahu la yuflihul kafirun suka sake nanatawa jab lallai karshen kafirai baya yin kyau lallai kafurai ba sa samun rabo ba sa tsira daga fushin ubangiji ko da ka gaya musu talala ya kyale su na wani dan lokaci to ba girin girin ba ta mai ba farkon ba karshen sau da dama idan mutum yana zalunci sai mutane su ga a duniya kamar ya gagari kowa kamar ya fi karfin kowa ba haka ba ne, haka ka'idar Allah take yana kyale azzalimi ne ya daga masa kafa ya ta yin zalunci ya ta yin iskanci ba dan ya fi karfinsa ba dan me dan Allah yana da tausayi da jin kai in ya tuba sai Allah ya yafe masa in bai tuba ba a ƙarshe sai Allah ya masa kamun kaza kuku kamun da babu bacewa. ubangiji subhanahu wataala ya ce wa kadhalika akhadhu rabbika wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima in makamun ubangijinka yake idan yayi nufin kama alƙarya abin nufi ma'abutanta wahiya zalima suna saka da aikin zalunci sai ya daga musu kafa su dau tsawon lokaci suna yi daga karshe sai ya dirkake su sai ya kama su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam haka Allah yake tsahirtawa azzalimi ya bar shi tsawon lokaci yana zalunci dan in ya tashi kama shi ya masa kamun da babu kubucewa a wata ayar yace wala tahsabanna Allah ghafilan wala tahsabanna الله ka taba tsammanin Allah ya rabta ne ne gabiran abin da azzalumai suke ko bai san da su ba ko ya manta da su a inna ma nu'akhiruhum kadai muna jinkirta musu ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar zuwa ga wani wunin da idan su za su zazzaru a ciki Allah ya tsare mu da ta wai ka annahu la yuflihul kafirun lallai kan kafirai ba sa eh, eh, rabauta ba sa tsira ba sa kyakkyawan kace mala yace bi ni'matillahi bi fana'i dunya ba sa tsira ta hanyar su ci gajiyar ni'imar Allah domin dai duniya mai karewa ce ko bai kama su a duniya ba kuma akwai lahira idh lam yu'minu domin ba su imani ba wa anfaqu amwalahum ballantana su ciyar da dukiyoyin su fi wujuhil birri ta fuskokin ayyukan alkhairi aw la yastahiquna al-mansab al-ali ko da ayat take nufi shine ba sa cancantar madaukakin matsayi bil akhirah a lahira wanda shine aljanna li'anna al-mala domin dukiya galiban a mafi yawan lokaci lokaci yunsihim rabbuhum Allah takan mantar da su ubangijin su wanda shine Allah fa yattabi'una al-hawa suke mun soye soyen zuciya fa yahlikuna ko fa yahlakuna karshe sai su halaka misla qaruna kamar yadda qaruna ya halaka Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya ka ba mu ikon nisanta ta anan zamu dakata sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasin gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ah, kaman yanda aka saba ana tantance marayu gobe insha Allah laraba za a soma makarantar demsawa karfe tara na safe saboda haka wayanda suke anguwan demsawa suna yin zuwa makarantar demsawa karfe tara na safe a ci gaba da tantance marayu da ake fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mu dace kuma Allah ya ba mu sa kuma kar mu mance akwai gatin nan na manara wanda duk yake da niyya da taimako musamman a cikin ramadan na muhimmancin taimako muna da sanar da yan uwa yan